wanda ya yi daidai da taranin a watan shida miladiya shekara ta 2017 gamu a wannan babban masallaci na ahalar suna da kenan stadion injection basarat mina inda makitar dr lawal abakar shaibu da kano yake tausira a al'ur'ani mai girma a cikin wannan watan ramadan da an ramansa abdurrashid suleiman jiga idan ana bai da mu na cikin sarki yunus yau za mu tashi aya 39 cikin suratul yunus insha Allah jiya an kwana aya 38 da haka abu da Kur'ani, mata da maza kowa ya kashe waya ɗansa ko isa salins domin samun natsuwa a ciki kuma kamar da aka bayani shekaran jiya da jiya cewa kwamitin marayu an buɗe kuma ana son kahin malam wuce a kawo gudunmuwa da za a fara kaddamar da wannan abun abada. to yan uwa sun fara kawowa muna son a ci gaba da badawa ko kudi ko sutura ko abinci ko atamfa ko wasu kayayyakin da ya kamata a bada dai muna fata Allah bada ikon taimakawa ko takalmi duk dai abin da ya kamata a sanya maraya rayuwa da shi musulunci na bukata kuma wata marayu suna bukata Allah ya saka alkhairi a ran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة wannan مريتينا جمعة sha hudu ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi sallam, daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da tara ga watan shida a shekara ta dubu da sha bakwai miladiyya a jiya mun tike da ƙarshen aya ta 38 cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau zamu tashi farkon aya ta 39 Allah madaukakin sarki yace bal kadzabu bima lam yuhidu bima lam yuhidu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilun kadhalika kadzaba alladhi Allah ya ce bal bar wancan zance kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi lalle sun karyata abin da ma ilimin su bai kai gare shi ba Allah yana gaya mana cewa mutanen Makka sun ce Qur'ani annabi ne ya kirkire shi cikin ayar da ta gabata ubangiji subhanahu wataala ce am yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من min dunillahi in كنتم Sadiqin. to da haka Allah yana gaya mana cewa sun ce annabi ne ya kirkiri Qur'ani to bayan haka ma ai sun karyata Qur'anin baki ɗayansa domin cewa kirkirar Qur'ani aka yi wannan ba karyatawa bane kai tsaye karyatawa ne dangane da jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala amma karyatawa cewa kwata-kwata Qur'ani ba wahayin Allah bane ba ba kuma gaskiya bane ba wannan kuma yafi wancan muni Shi ne Allah ya ce bayan sun ce ƙur'ani, manzan Allah ne ya kirkire shi kuma sun yi musun gaskiyar Alƙur'ani. kazzabu sun karyata bi malam yuhitu bi ilmihi abinda basu sani ba bisa ga ɗabi'ar ɗan adam sau da dama yakan karyata abin da bai sani ba shi yasa larabawa sukan ce al insanu aduwwu ma jahila bisa ga ɗabi'ar ɗan adam in bai san abu ba yakan ce ƙarya ne wanda kuma in baka san abu ba ka ce karya ne to wannan ya nuna jahilcinka dan rashin sanin ka baya nuna rashin gaskiyar abu zai iya yiwa ka sani zai iya yiwa baka sani ba idan baka sani ba ka ce baka sani ba in ka sani kuma ka ce ka sani amma dan baka sani ba baya nuna cewa abu ba gaskiya bane nawa ne gaskiyar da baka santa ba kuma gaskiya ce tana da yawa Kafurai da basu fahimci qur'ani ba a madadin su nemi fahimta sai kuma suka karyata to kaga sai ya zama sun yi jahilci kan jahilci su ba su sani ba sannan kuma sun yi musun gaskiyar al'amari mala yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ay alquran hakika sun karyata abin da ba su da ilimi ga da shi wanda shine qur'ani walam yatadabbaruhu ba su tsaya sun yi tunani a kansa ba ba su tsaya sun karanta sun fahimce shi ba ba su tsaya sun fahimci menene sakon da yake kunshe da shi ba Allah ya ce walamma ya'tihim ta'wiluhu alhalin haƙiƙanin aikin sama bai riga ya zo musu ba ma'ana aiki a aikace na abin da ƙur'ani ke gaya musu bai zo musu ba kalmar shi shine haƙiƙatu ma ya ulu ilaihi al'amr haƙiƙanin yadda al'amari zai faru ƙur'ani ya gaggaya mana abubuwan da za su faru na bayan mutuwa kwanciyar kabari tashin alkiyama tsayuwa mizani karɓar littafi ƙetare siraɗi wannan duk abu ne wanda qur'ani ya bada labarinsa amma bai faru ba to yadda abin zai zo ya faru wannan shi ake kira da at-ta'wil da haka malamai suka ce ilimi iri biyu ne akwai al-ilmun nazari akwai kuma al-ilmun tatabiqi ma'ana theory da practical abu a baka labarinsa sannan kuma ka zo ka ganshi a aikace qur'ani ya bada labari na abubuwan da za su faru wanda tukuna yanzu ba su riga sun faru ba Shi ne Allah ya ce ya ya'tihim ta'wiluhu alhalin abinda qur'anin ya gaya musu zai faru ma bai faru ba amma kuma suka tsaya cak suka ce ƙarya ne da sai su jira idan lokacin yayi bai faru ba sai su ƙaryata amma ba su tsaya sun yi haka ba da haka dai at-ta'wil shine haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amru ubangiji ya ce a wata ayar hal yanzuruna illa ta'wila hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wil يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَهَل لَّنَا مِن شُرَكَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ فنعمل غَيْرَ الَّذِي Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wilahu ba abin da suke jira face aikin da aka gaya musu ya zo ya faru a zahiri su gan shi. fassarar abin da aka gaya musu a Qur'ani su ganta ta zo musu a aikata wannan shi ya rage musu zuwan mala'iku su karɓi ransu da kuma kwanciyar kabari da tashi da duk abin da zai biyo baya zuwa tashi zuwa zuwa shiga wuta ko aljanna wannan kadai shi ya rage musu domin an riga an gaya musu amma abin bai zo ya faru a aikace ba sai Allah ce yau mai yati tawiluhu ranar kwa da abin zai zo musu a aikace su gan shi kiri da muzu ya kulul ladina nasuhu min qabl zaka ji waɗanda suka yi buris, suka karyata suka yi musu tun a da suna cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi lalle manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya domin sun gaya mana duk waɗannan abubuwa za su faru gashi kuma yanzu sun zo din suna faruwa فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فهل لنا دا من شفعاء وسما فيشفعوا لنا da za su yi mana ceto a wajen Ubangiji, au nuraddu ko a mai da mu gidan duniya fa na amala gairar ladhi na amal mai aikin da ba shi muka yi ba a da, sai Allah ce kada khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun lallai sun hasara kawo kansu duk ƙaryace-ƙaryacen da suke yi yau sun bace sun basu to kalmar hal yanzuruna illa ta'wiluhu da yawma ya'ti ta'wiluhu at-ta'wil ana nufin haqiqatul amr waqi'iyatul amr yadda al'amarin zai kasance kiri da muzu a zahiri shi kawai suke jira amma dangane da labarai an riga an gaya musu a wata ayar cikin suratu Yusuf Allah madaukakin sarki yace wa rafa abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي Allah ya ce wa rafa abawaihi annabi Yusuf ya ɗaukaka matsayin iyayensa alal arshi ya ba su gadon mulki suka zauna wa sannan ya ce ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya wa kharru lahu sujada ya fadi ya gaishe su sannan yace ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya wannan shine fassarar mafarki na a aikace domin a farkon suratu yusuf annabi yusuf yayi mafarki kuma ya gaya wa babansa a lokacin mafarkin bai fara aukuwa a aikace ba yace inni ra'aytu ahad ashara kawkaban yusuf li abihi abati in أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يتي يا أبتي يا kaukaban ni naga taurari guda goma sha ɗaya washamsa naga rana wal qamara naga wata duk a mafarki li sun faɗi sun yi min sujada kaga wannan shine farkon mafarkin yusuf sai babansa yace la taqasu sur'uyaka kada ka kuskura ka faɗi wannan mafarkin naka ala ikhwatika ga sauran ƴan uwanka fa ka kai da, sai su shirya maka makirci domin mafarkin yana nuna zaka samu ɗaukaka to kuma an san akwai ƴan ubanci duk lokacin da wani wanda baya son ka da alheri ya ji wani alheri zai same ka to zai iya yadda zai iya ga ya hana zai iya yadda zai ya ga ya cutar da kai da aka babansa ya hana shi cewa kar ka faɗi wannan mafarkin naka ga sauran yan uwanka fa yakidu laka kaidan sai su maka mummunan makirci inna shaytana lil insani aduwwun mubin domin shi daman shaydan maki ne ga dan adam sau da dama yakan zugo wani mutum ya zo ya cutar da wani mutum a madadin shi ya cutar da kai directly sai ya cutar da kai indirectly ta hanyar dan uwanka dan ka babansa ya gaya masa wannan to annabi yusuf ya ja baki ya shiru bai gaya wa yan uwan nasa ba to ana nan ana nan sai mafarkin ya fara faruwa yan uwan suka ga cewa yusuf ya dame su komai babansu zai yi sai ya ce yusuf ya fi ƙaunar yusuf a kansu ya fi haba-haba da yusuf a kansu ya fi jansa a jiki a kansu to da haka wannan sai ya fara susa musu rai suka ga bari su kulla masa makirci إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين سكتي للي يوسف دعنا قوانسا بابا ميافسانسو ونحن أصبة قاموا mu من mun يوا su su biyu ne a ɗakinsu mu kuma mu goma ne mu ya kamata a ce baba ya fi so sama da waɗancan su biyu mu mu ne manyan ƴaƴa mu muke ɗawainiyar gida mu muke taya shi aiki mu muke taimaka masa amma duk da haka ya fi son waɗancan a kanmu inna bana lafi dalalin mubin Lallai babanmu yana cikin magagin soyayya wacce take mabayyaniya to wannan shine yadda mafarkin Yusuf ya fara faruwa a aikace wanda a ƙarshe ɗan uwan Yusuf suka yanke shawara ko dai su kashe shi ko su salwantar da rayuwarsa ko su batar da shi ko kaza ko kaza ko kaza wanda duk Qur'ani ya ambata to a ƙarshe bayan duk sun yi abin da suka yi sun batar da Yusuf su a tunaninsu ma ya mutu tsawon shekara arba'in an neme shi a rasa watan wata rana sai Allah madaukakin sarki ya zo ya hada Yusuf da mahaifinsa to shine Yusuf yake cewa ya abati ya babana haza ta'awilu ru'yaya wannan abin da ka gani a aikace shine haƙiƙanin ma'anan mafarki na amma a zahiri a aikace wanda da na gaya maka amma bai faru ba yanzu ka da ya faru to ga yadda yake a aikace mun gani practically a zahiri kada ji alha rabbi haqa ubangiji na ya sa abin ya zama gaskiya wa kada ahsana bi kuma hakika Allah ya kyautata mu da abin da ya faru Allah madaukakin sarki bai karbi rayuwata ba Allah madaukakin sarki bai sa na shiga wani mummunan hali ko mummunan yanayi ba kalmar hadha ta'wilu ru'yaya wannan shine mafarki na amma a aikace ba wai a magance ba a magance ya riga ya gabata amma a aikace gashi to shine Allah madaukakin sarki yace bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kafurai sun karyata da abin da basu sani ba na labaran da Qur'ani ya gaya musu wa lamma ya'tihim ta'wiluhu alhalin har yanzu a aikace abin bai faru ba an ce musu za a tashi in an mutu sun ce ba za a tashi ba da sai su jira tukuna in lokacin yayi ba a tashin ba sai su samu damar karyatawa an ce musu za a hausa raɗi sun ce ƙarya ne alhalin lokacin bai ba su jira mana lokacin yayi in bai yi ba sai su ce ƙarya ne to wannan shine abin da Allah yake aibata musu da shi ya yatihim ta'wiluhu alhalin abun a aikace bai zo ba sai Allah yake kazalika irin haka ne kadzabal ladina min qablihim waɗanda suka gabace su suke saurin azarbabin ƙaryata abin da bai faru ba fanzur kaifa kana aqibatu zalimin kuma ka kalli yadda karshen azzalumai yake kasancewa ma'ana zalunci ne ka ƙaryata abin da bai faru ba alhalin an baka labari kuma baka da ilimi akan abin sai ka jira idan lokacin yayi bai faru ba to sai ka samu damar karyatawa amma saurin karyata abu to wannan jahilci ne sannan kuma nau'i ne daga cikin nau'ukan zalunci halayya ce daga cikin halayyar kafirai da an gaya musu abu sai su ce ƙarya ne Allah madaukakin sarki baya son kai azabin ƙaryata abu sai ka jira ka bi shi diddigi idan bai faru ba to wannan kana da hujja sai ka ce ƙarya ne ai ga lokacin yayi da aka ce zai faru amma kuma bai faru ba malai ce ma ya atihim ta'wiluhu ai aqibatu ma fihi min alwa'idi alhalin karshen abin da ke ciki na azaba da aka ce za a yi musu lokacin bai ba amma suka yi saurin karyatawa kadhalika takdhibu irin wannan karyatawa da kafurai suke saurin yi kazzabal ladina min qablihim haka waɗanda suka gabace su ma suka karyata duk al'umomin da Allah ya halakar a baya sanadiyar da yasa ya halakar da su irin wannan laifin ne saurin ƙaryata annabawa kan abin da ba su jira lokacinsa ya yi ba wanda aka gaya musu Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin mursalin kazzabat adun mursalin kazzaba ashabul hijr mursalin kazzaba ashabul aikati mursalin kazzabat qaumu lutin mursalin كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وصمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع sai Allah ya ce kullum kazzabar rusula fa haqqa wa in shine ma'anar kadhalika kazzaba alladhina min qablihim irin wannan karyatawar waɗanda suka gabace su ma suka yi wanda kuma abin da ya faru ya faru gare su ai qablahum rusulahum waɗanda suka gabace su su ma sun karyata manzannin su ma'ana Allah yana ba da labari tare da rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da ka ji a Qur'ani ana gaya wa annabi labarin wani laifi da wata al'umma ta yi malamai suka ce hikimar shine Allah yana rarrashin sa kai ma in mutanen ka sun yi irin wannan to karka damu ka hakura wasu ma sun yi irin sa domin ɗabi'ar ɗan adam shine a duk lokacin da wata musiba ta same shi idan ya ji ba shi kadai abin ya samu ba to sai abin ya yi masa sauki sai ya dan ji abin da dan sauki sauki irin abin da bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka amma duk lokacin da wata musiba ta faru ko mun kankantar ta in ka ji kai kadai ta same ka to sai abin ya fi tayar maka da hankali to da haka Allah yakan gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutanen wane ma daga cikin annabawa sun karyata shi mutanen wane ma sun karyata shi da haka kai ma ka yi haƙuri in naka sun karyata ka a wata yare ce fa in ka faqad kuzzibar rusulun min qablika in ka faqad kuzzibat rusulun min qablika ja'u bil bayyinati ce fa in kazzabuka in sun karyata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika yayi manzani da yawa ma an karyata su kafin ka dan haka kai hakuri karka damu ja'u bil bayyinat wadancan manzannin ma da aka karyata sun zo da hujjoji kamar yadda kai ma ka zo da su zuburi sun zo da littattafai kamar yadda kai ma ka zo da shi wal kitabil munir kuma sun zo da littafi mai haske kuma kai ma ka zo da shi kenan kafirai da suke karyata annabawa ba wai dan ba a zo musu da hujja bane ba wai dan ba a gamsar da su bane a'a kawai suna ƙaryatawa ne saboda tsabar taurin kai da jayayya da dayoyin Allah an gane ko da haka Allah yakan gaya wa annabi haka ne dan ya rarrashe shi da haka yace kazalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin kallika ga yadda karshen azzalimai zai kasance bi takdhibir rusuli ta sanadiyar ƙaryata manzanni da suka yi ai akhira amrihim ka duba kaga karshen al'amarin su min al-halaki na halaka fa kadhalika nuhliku haula irin haka ne waɗannan su ma za mu halakar da su irin yadda mutanen annabi nuhu suka karyata shi Allah ya halakar da su adawa suka ta annabi hudu aka halakar da su samudawa qaumu lutin ashabul hijri ashabul aikati to haka su ma mutanen ka yadda suka ta suka ta ka su ma za mu halakar da su to amma sai dai kamar yadda mun sha faɗa halakarwa tana iya bambanta Allah ya yi alkawarin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai halakar da ita irin yadda ya halakar da wa'ancan ba gaba ɗaya sai dai ya rinka yi mata ɗauki ɗaiɗai ya jarabce ta da musiba ya yaye mata a wani lokaci ya kama ta a wani lokaci ya afka mata a wani lokaci da haka da haka har alkiyama ta tashi amma ko shakka babu alkawarin Allah ne dukkanin wanda ya saba wa Allah ya karyata manzanninsa to haka Allah subhanahu wataala zai ga bayansa kuma zai halakar da shi yace alam nuhlikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين الله يجعل لم نهلك الأولين بامو مك هلكت دنا فرقو با الجواب بلى amsa shine eh Allah shi ya halakar da na farko yace thumma nutbi'uhumul akhirin kuma muka biyo da na baya aljawabu bala sai ce to kazalika naf'alu bil mujrimin haka muke wa dukkan wani mujrimi dukkan wani kafiri da ya karyata Allah ya karyata manzanninsa ubangiji subhanahu wata'ala zai halaka shi ko ba dade ko ba jima alƙawarin Allah sai ya gaskata a kansa sai Allah ya ce mu wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka wa minhum daga cikin kafirai ma'abuta yan garin makka man yu'minu bihi akwai waɗanda suka yi imani da qur'ani bale ce li ilmi llahi zalika minhu saboda Allah ya san haka tattare da su abin nufi cikin kafirai akwai waɗanda a zuciyarsu sun yadda qur'ani gaskiya ne amma sun ki su fito ne su nuna a fili haka waɗansu malamai suka fassara akwai waɗanda Allah ya san a zuciyarsu sun gamsu sun yarda qur'ani Muhammadu gaskiya ne amma su fito su nuna a fili suna ganin wannan abu ne mai nauyi za a yi musu dariya za a ga cewa yaro ya ja hankalinsu yaro ya yi nasara a kansu domin su kullum suna ganin girmansu ya fi ƙarfin a ce su bi addinin yaro don su ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama kallon yaro wanda ya zo da sabon addini daka ya za a yi mu bi yara ƙanana ya za a yi mu bi sabon addini mu bar addinin iyaye da kakanni irin yadda abu talib yake faɗa yace walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al makhafata aw hadara masabbatin lawajadtani samhan lidhaka mubina yace wallahi na san addinin muhammadu a yau yafi kowane addini zamowa na gaskiya a duniya amma ina tsoron kada in bi a ce na bi addinin yara ƙanana kada in bi a ce yara sun ja hankali na to wannan yasa kawai ba zan ba amma dai ni a zuciyata na yadda addinin muhammadu gaskiya ne kaga kenan wa minhum man yu'minu bihi cikin wanda suke garin makka lokacin da annabi yake raye qur'ani yake sauka akwai wanda sun yadda qur'anin nan gaskiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa in man uminu bihi a wani kauli na malaman tafsiri suka ce bihi damirin hi din nan yana komawa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai waɗanda sun yadda da gaskiyarsa sun yadda da amanarsa domin har su ma suke kiransa da suna al-amin ba sa ƙaryata shi ne Allah ya ce qad haqiqa na alamu mun san innahu la yahzunuka alladhi yaquluna maganganun da suke faɗa game da kai suna baƙanta maka rai to amma ka kwantar da hankalinka fa innahum la yukazzibunak ba kai suke karyata ba kai sun yadda kai gaskiya ne kai su da kansu suka yi maka lakabi da al'amin walakin adh na bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai da ayoyin Allah suke jayayya amma ba da kai ba haka waɗansu malamai suka ce suka ce kalmar bihi ad ya ya'ud ila rasul a wani kaulin suka ce bihi ad ya ya'ud ila quran domin shine wanda an batansa sa ya gabata wa ma kana hadha quranu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم أن يقولون افترى كاقد أكن القرآن أكي مغانا قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه القرآن فذاك ومنهم من يؤمن به الضمير يعود إلى القرآن وبنجي مدعوكتين سركيتي wa minhum daga cikinsu kuma man la yu'minu bihi akwai wanda ba sa imani da shi a wani tafsiri na uku suka ce wa minhum may yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda zai yi imani da shi a nan gaba an gane ko mana a wani kaulin an ce wa minhum man yu'minu bihi daga ciki akwai wanda ya yarda da shi shiwa annabi Muhammad wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda yayi imani da shi shiwa alqur'ani amma ba zai iya fitowa ya faɗa ba kamar Abu Talib a wani kaulin kuma aka ce wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda za su yi imani da Qur'anin amma ba yanzu ba sai nan gaba bi itibari ma sai yakunu mana kamar Allah yana bawa annabi labari tare da rarrashi da albishir cewa ka kwantar da hankalinka duk da yau ba su yi imani da kai ba amma watan wata rana gaba za a samu wanda za su yi imani da kai wa minhum kuma daga cikin su man la yu'minu bihi akwai wanda bai yi imani da shi ba bisa ga ɗaiɗai fuskokin tafsiri guda uku da muka faɗa wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda bai yadda da Qur'anin ba wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda bai yadda da annabin ba wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda har abada ba zai yi imani da annabin ba ba zai yi imani da Qur'anin ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka alamu bil mufsidin ubangijinka kowa yafi kowa sanin halin mabarnata ma'ana ya san su a yau kuma ya san yadda za su kasance a gobe da jibi mala yace kalmar wa rabbuka a'lamu bil mufsidina ubangijinka shine mafi sani game da mabarnata tahdidul lahum tsoratarwa ne da jan kunne game da su mabarnata din domin su sani duk abin da suke yi na barna ba wai Allah bai sani bane kawai ya kyale su ne na dan wani lokaci idan ya tashi kama su to kashin su zai bushe mazala yace inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yakan kyale azzalimi ya dau lokaci yana zalunci ba wai dan bai san da shi ba ba wai dan ya rabka na gaburansa ba dan idan ya kama shi a ƙarshen al'amari to zai masa kamun da babu cewa. sai annabi ya karanto faɗin Allah wa kadhalika rabbika akhadha Allah ya ce wa kadhalika irin haka akhadhu rabbika kamun ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya tashi kama wata alqarya wa hiya zalima a lokacin da take aikata zalunci inna akhadahu lallai kamun ubangiji alimun shadid mai radadi ne kuma mai tsanani ne a wata ayar Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan wala amma ya'malu adh-dhalimun kada ka taɓa tsammanin cewa Allah ya rafkana ne dangane da ayyukan azzalimai a'a duk wani azzalimi Allah yana kallonsa kuma ya san da abin da yake aikatawa sai ya ce inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kadai Allah yana jinkirtawa azzalimai ne zuwa ga ranar da ido zai raina fata da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbuka a'lamu bil mufsidin sai Allah ya ce mi وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إذا سنكريتاك faƙul ka ce li amali aiki na nawa ne walakum amalukum kuma aikinku ku ne ma'ana a lahira Allah ba zai tambaye ni aikinku ba kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai tambaye ku aiki na ba kowa aikinsa ya fishe shi an gane ko ما min من حسابهم من wa وما min حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من min shay'in wa ma min hisabihim فتقردهم فتكون من الظالمين Allah ya ce babu wani abu na hisabinsu a kanka kamar yadda babu wani abu na hisabinka a kansu kowa tasa tafi shi la taziru waziratun wizra wala taziru waziratun wizra ukhra ba wata rai da take alhakin wata kowa zai ɗauki zunubinsa kowa zai amsa tambayoyi akan aikinsa shi kadai in mahaifi ne ba za a tambaye shi aikin ɗansa ba in ɗa ne ba za a tambaye shi aikin mahaifinsa ba da haka in sun karyata ka ka gaya musu wannan da haka Allah subhanahu Ta'ala yana so ya raba gaddama ne tsakanin annabi da kafirai ba ku da wata hujja da za ta sa ku nufe ni da shari alhalin aiki na nawa ne aikin ku naku ne ba wata hujja da za ta sa ku ɗora min wani laifi daga cikin laifinku alhalin ni ba ni na aikata ba ko ni in dora muku laifi daga cikin laifuka na alhalin ku ba ku kuka aikata ba tilka ummatun qad talallaha ma kasabat wa lakum ma kasabtum qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum waccan al'umma kenan da ta wuce abinda ta aikata nata ne kuma abinda ku aikata naku ne Allah subhanahu wa ta'ala amma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa kafirai wannan to ko in dai kowa da aikin sa babu dalilin da zai sa wani ya tuhumci wani ko wani ya zargi wani ko wani ya ji cewa wani zai tsaya masa ko wani zai kare shi ko wani zai iya masa a gaban Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala ce in sun karyata ka gaya musu wannan kalma, kuma sanadiyar wannan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا dinukum waliya din shine daidai da li amali wa lakum amalukum aikin ku naku ne aiki na nawa ne da haka Allah ya ce fa kullahum ka ce da su li amali aiki na nawa ne wa lakum amalukum aikin ku naku ne ai li kullin jaza'u amalihi kowa zai samu sakamakon aikinsa antum bari'una mimma amal ku kun barranta daga abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun nima na barranta daga abin da kuke aikatawa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi koyi kamar yadda Allah ya umarce shi da annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim shi ya fara gaya wa mutanensa wannan kalma na barranta daga aikin ku kuma kun barranta daga aikina babu ni babu abin da kuke bautawa babu ni babu abin da kuke yi da sunan addini wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun wa qaumihi innani قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء kaga annabi ibrahim shi ya fara cewa mutanensa innani bari'un mimma ta'budun daidai da inni bari'un mimma ta'maluna wa ana bari'un antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'maluna ana haka can shi da mutanensa suka ce inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yayi koyi da abinda Allah ya umarce shi na tafarkin annabi ibrahim da ya ce masa kad kanan lakum uswatun hasanatun fi ibrahim lallai kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku dangane da Ibrahim na ma'ahu da wanda suka yi tare da shi idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum yayin da suka ce da mutanansa mu babu mu babu ku mutanansu mu babu mu babu ku to da ka kai ma kai koyi da wannan ka gaya wa mutanenka ni babu ni babu abin da kuke yi na bauta kuma kuma babu ku babu abin da nake yi na bauta ku rike aikin ku in rike nawa ku rike addinin ku in rike nawa wannan wani mataki ne daga cikin matakai na da'awa idan mai wa'azi yayi wa'azi aka ki a karba kuma ake nufin sa da sharri to sai ya tsaya akan wannan matakin ka bar su sina su kai ma kai naka Allah madaukakin sarki ya ga kokarin ka na kokarin ka kirawo su su zo su fahimci gaskiya amma tunda sun ki to kyale su fita hanyar su sina su kai naka lakum dinukum waliyadin da kamala yace al ma'ana huwa iktisasu kullu wahidin bi af'alihi abinda ake nufi shine kowa ya keɓanta da ayyukansa wa bi samarati af'alihi da kuma ribar da zai ci na wannan ayyukan nasa min thawabi na lada ne wal iqabi ko uquba fal ayatu muhkama ayar tana nan tana aiki akwai malaman da suka ce wannan ayar an soke ta da ayoyin da suka yi umarni da ai jihadi da haka lokacin da Allah ya bawa annabi umarnin jihadi maganar li amali wa lakum amalukum babu ita antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'maluna babu wannan dole ne su bi gaskiya in ba haka ba ka tirsasa su da kaifin takobi haka wasu malamai suka ce to amma magana mafi inganci ayar tana nan a mahallinta tana yin aiki baya halatta mai da'awa ya fada wa mutane da fada sai in su ne suka fado masa da fada amma idan mai da'awa ya wa'azi ya wa'azi mutane suka ki karba suka nuna ba sa so za su tada fitina sai ya ce to li amali wa lakum amalukum ku yi naku in yi nawa in kuma suka fado masa da fadan to a wannan lokaci kuma an bashi damar ya kare kansa amma in ba haka ba to shi mai da'awa baya fada mai abun fada baya fada sai dai ya fada kai da kake da ayoyi da hadisai na menene zaka tsaya a fada da kai ayoyi da hadisai ba sa tasiri sai lokacin da ake zaman lafiya domin abubuwa ne wanda suke magana da hankali da zuciya to shi ko lokacin da mutum yake cikin tashin hankali da hankalinsa da zuciyarsa ba a tare da shi suke ba kaga ko ka ja masa aya ba zai saurare ka ba ba zai ma ji fassara ba in ka gaya masa hadisi ba zai fahimta ba to kaga mai wa'azi ya fi riba lokacin da ake zaman lafiya domin a lokacin ne kayansa suka fi shiga hajarsa ta fi sayuwa domin a lokacin mutane suke cikin natsuwa suke cikin hayyacinsu da haka dai Allah subhanahu wataala ya ce annabi ya faɗi wannan a wannan mataki Allah ya ce min يسمعوا الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم daga cikin dai kafirai man yastami'una ilayka akwai waɗanda suke kasa kunne su saurare ka idza qara'aka alqur'ana idan kana karatun alqur'ani sau da dama kafiran makka manyan daga ciki waɗanda suke hana ƙananan su saurari alƙur'ani su kuma in dare suna zuwa su makale a jikin katangar gidan annabi idan yana kiyamun laili yana karatun ƙur'ani sai su rinka ji da haka da haka har asirinsu ya tono wata rana abu jahal ya zo ya saurara ya saurara zai tafi ashe bai san wasu daga cikin manyan maka su ma sun zo ta gefen katanga sun makale sai aka yi kicibas to sai suka yi wa junansu alkawari tunda ashe wani kai ma kana zuwa ya ce kai ma ashe kana zuwa sai ce to mu yi alkawari kar mu sake dawowa amma kar a gaya wa kowa aka ce to shikenan sai aka tafi da dare ya sake yi shauƙin ƙur'anin kuma ya sa suka kasa hakuri suka sake dawowa kuma suka sake haɗuwa da junansu shine Allah yake tona asirin su wa minhum man yastami'una ilai daga cikin su akwai wanda suke zuwa su saurare ka amma idan gari ya waye su zo su cika gari da surutu ai ƙarya yake Muhammadu kar ku saurare shi ba magana gaskiya yake faɗa ba tatsuniyoyin mutanen farko ne kaza da kaza da kaza alhalin ƙarya suke su suna zuwa suna makalewa suna saurara shine wa minhum man yastami'una ilayka wala yace ai idza qara'atal qur'an akwai masu makalewa da ɓuya ta bayan katanga suke sauraron ka idan kana karatun alqur'ani sai Allah yace afa anta tusmi'u summa yokai za zaka iya jiyar da kurma ne ai shabbahum bihim Allah ya kamanta su da kurame anan fi adamil intifa'i bima yutla alaihim saboda ba su amfanuwa da abin da ake karanta musu din domin koda sun zo sun saurara amma sauraron baya musu amfani to mutumin da ya saurara abu bai masa amfani ba da shi da wanda bai saurara ba ma duk daya Saboda dama Allah ya kan kamanta kafirai da kurame tare da suna ji ya kamanta su da bebaye tare da suna magana ya kamanta su da makafi tare da suna gani saboda da jin su da maganar su da ganinsu duk baya amfana musu komai صم بكم عمي فهم لا يبصرون فهم لا يرجعون الله يجي صم أي هم صم سو كرميني بكم أي هم بكم سو بيبايني أمي أي هم أمي سو مكافيني abin nufi kurame gaburan jin gaskiya ji mai amfani bebaye gaburan faɗar gaskiya faɗa wacce take ta daidai domin in ma gaskiya ce za su faɗe ta sai sun lankwasa ta tayi daidai da son zuciyarsu sai su bebance a lokacin faɗar gaskiya ya zama suna da mu'amala irin ta bebaye wanda yake faɗan magana amma ba daidai ba sannan umyun makafi ne su gaburan ganin gaskiya idan sun ganta ba sa karɓata ba sa imani da ita ba sa aiki da ita da haka Allah ya ce afa anta tusmi'us summa yo kai zaka iya jiyar da bebaye a kurami bima yutla alaihim da abin da kake karanta musu ai ba za ka iya jiyar da su ba mana koda suna sauraron karatunka amma sauraron ba zai musu amfani ba da haka kurame ne su walau kanu la yaqiluna domin ka sun kasance ba sa hankalta ai ma ma'as-samami tare da wannan kurumta da ke tare da su kuma sannan ba sa fahimta yatadabbaruna idza la yumkinu al-fahmu liman ijtama'a fihi faqad as-sami'a wal faqad as-sam'i wal aql malai ce la yaqiluna ba sa fahimta ay na ba sa tintintini ba sa lura da ayoyin alqur'ani idh domin kwa la yumkinu alfahamu ba zai yi ba mutun ya fahimta liman istama'a fihi faqadu sam'i wal aql duk wanda baya ji baya fahimta to ba zai taba amfanuwa da abin da ya saurara ba da haka su ba za su taba fahimta alqur'ani ba ba za su taba amfana da shi ba domin bebaye ne kuma sannan ba sa ganewa kaga duk wanda yake da wannan ɗabi'a guda biyu duk abin da zaka gaya masa bata lokaci kake yi bebe duk magana ka baji yake ba ko kurma duk magana ka baji yake ba sannan kuma asali ma baya fahimta to ta yaya zai gane me kake so ka isar masa na sako da haka Allah subhanahu wataala yana so ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ne waɗannan irin kafurai waɗanda suke zuwa su laɓe a jikin katangar gidansa don su saurari Kur'ani, ba fa sauraro suke na su fahimta ba ba sauraro suke yi na su gane ko su imani ba sauraro ne na su samu wata kafa da za su yi suka su je su yi suka amma ba sauraro ba ne ba mai amfani a gare su shi yasa Allah ya ta kamanta su a wasu wajaje da mummunar kama kama ta rashin ji kama ta rashin fahimta kama ta dabbanci Allah madaukakin sarki ce wa masalul ladina kafaru kamasalil ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun Allah ya ce wa masalul ladina kafaru misalin kafirai idan ane musu wa'azi ka masalin iku kamar misalin mutumin da yake ƙara ne bima la yasma'u ga abin da baya ji illa du'a'an sai sauti na ƙasa ƙasa auni da'an ko na sama sama misali kamar mutum ne da akuya akuya ta zo gaban ka ce ke zo yanzu za ta fahimce ka za ta aiwatar da wannan abin da ka faɗa ita kawai ta ji sauti amma bata san saƙon da ke cikin sautin ba idan da murya ƙasa ƙasa kai mata shine du'a domin du'a shine kira amma da sauti kasa kasa in ma tsawa kai mata kace ke zo da murya sama sama ita kawai ta ji kai tsawa amma bata san me ka faɗa ba to haka kafirai suke in ana karanta musu alqur'ani jin su irin na tumaki ne sai dai su ji sauti amma ba sa fahimtar sakon da ke cikin sautin sai Allah ya ce domin kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne gaburan fahimtar alqur'ani da ganinsa da sauraron sa. fa hum la ba sa hankalta da haka wannan shine tsantsar sifa da Allah subhanahu Ta'ala ya sifanta kafirai da ita dangane da mu'amalar su ga Alƙur'ani mai girma da haka fahim hum la ba sa fahimtar duk abin da ke cikin Alƙur'ani sai dai su ji sautin sa amma ba sa fahimtar saƙon da ke ciki domin kuwa ba su ba wa kansu damar su fahimta ɗin ba sun riga sun kulle zukatansu sun bebantar da kunnuwansu sun kurumtar da zukatansu dangane da fahimta alkur'ani sai Allah ya ce wa minhum man tahdi walau kanu la wa minhum daga cikin su dai manyan yanzuru ilayka akwai wanda ke zura ido zuwa gare ka ma'ana waɗanda suke kallon ka afa anta tahdil umya shin yanzu kai zaka iya shiryar da makafi walau kanu la yusiruna duk da sun kasance ba sa gani anan malamai suka ce a farko can ayar da ta gabata Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilaika akai amfani da man ismul mausul kuma aka kawo yastami'una fi'lun mudari'un marfu'un bi thubutin nun li'annahu min al-asma'il khams sannan kuma ga wawul jama'a damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il fi'lin yastami'una fi'ili ne na jam'i amma aya ta biyu sai aka kawo man dai irin waccan ismul mausul bi ma'ana allazi amma kuma sai aka ce man yanzuru yanzuru sai aka kawo fi'lin mufrad a madadin a ce wa minhum man yanzuruna kamar yadda a can aka ce wa minhum man yastami'una to me yasa suka ce saboda abu guda biyu abu na farko man ismul mausul takan zo da ma'anar mufrad takan zo da ma'anar jam'i zaka iya cewa man anta waye kai kaga man ta zo da ma'anar mutum ɗaya kenan zaka iya cewa man antum su waye ku kaga man anan ta zo da ma'anar jam'i to wannan shine abin da Allah yake so ya nuna mana anan man tana zuwa da ma'anar ɗaya tana zuwa da ma'anar da yawa abinda zai nuna maka haka a ayar farko an ce man yastami'una kaga ta zo da ma'anar jam'i a aya ta bi kuma sai aka ce man yanzuru yanzuru fi'ili ne na mufrad kaga ta zo da ma'anar mutum daya wannan fa'ida ta farko fa'ida ta biyu suka ce Allah yana so ya nuna mana a taron mutanen duniya masu sauraro sun fi masu karatu an gane ko sauraro ya fi wa mutane sauki yanzu in saurare ne waɗanda suke sauraron BBC Deutsche Welle America da sauransu suna nan birjik ba su da adadi amma wa yake buɗe jarida ya karanta wannan sai wani da wani sauraro ne mutane sauki amma karatu yana ba su wahala to shine a wajen sauraro sai Allah ya kawo jam'i man yastami'una saboda masu sauraro suna da yawa amma a wajen dubawa wanda karantawa kenan sai Allah ya kawo mufarad dan ya nuna masu karatu ba su da yawa an fahimci wannan kila wannan sai ya fi gaskatuwa a kasar Hausa in kai Bahaushe ne ka san al'ummar Hausa al'ummar sauraro ce Hausawa cikin abin da suka tsana a duniya karatu ba sa son karatu amma in sauraro ne masha Allah rediyoyi ga sunan bila adadin amma a karanta zai wahala bahaushe karatu yana ba shi wahala Saɓanin waɗanda ba mu ba turawa ko larabawa ba gidan da zaka je ka tarar babu ɗakin karatu yadda suke gina kicin ɗin cin abinci haka suke gina wa kansu ɗakin karatu dole ne a tsarin filan ɗin gidajensu akwai ɗakunan karatu saboda su karatu a jikinsu ya zama jini da tsoka amma muka sai ka tarar da unguwa guda an gina labarare ba mai shiga ta yi ƙura ta yi ƙura, littattafan su lalace ba wanda zai zo saboda mu ba mu damu da karatu ba wanda kuma karatu shine sirrin ɗaukaka kowace al'umma yanzu da yawa daga cikin ɗalibai abokan karatu wani zai zo ya tambaye ka ce malam da Allah matsala kaza da kaza da kaza da kaza menene sai ka ce masa je ka karanta a littafi kaza a waje kaza sai ta a malam so nake ka ɗan yi mun bayanin saboda ba zai iya karanta ba karatu koranmu yake muna tsoronsa to ka dole dole ne in dai muna so mu ɗaukaka sai mun karya wannan kofin na ƙin karatu da ke tattare da mu ba al'ummar da za ta ɗaukaka ba ta karatu domin karatu shine sirrin ɗaukaka shine farkon wahayin da aka yi wa annabin mu kafin a yi masa wahayin komai dan a nuna masa wannan ita ce hanya iqra bismi rabbikal ladhi ikaratu da haka da karatu ake samun ɗaukaka to da haka malamai suka ce wannan shine sirri na biyu da yasa Allah subhanahu wataala ya kawo yastami'una jam'i yanzur kuma ya kawo shi mufrad dan ya nuna ummatul istima aksaru adadan min ummatin nazari al'umar sauraro ta fi yawa sama da al'umar karatu da bincike wanda kuma ba haka ake so ba an fi son masu karatu su fi yawa sama da masu sauraro to da haka Allah ya ce wa minhum dai daga cikin kafirai man yanzuru ilayka akwai wanda ke kallon ka da ido sai Allah ya ce afa anta tahdil umya shin yanzu kai za ka iya shiryar da makafi ka nuna musu hanya walau kanu yi yubsiruna ko ba sa gani mali ce ai walau in damma ila adamil basari adamul basira ko da ku a ce tare da rashin ganin ido akwai kuma rashin basira ta zuci fahimta fa innal maqsuda min al absar domin abinda ake nufi da idan duna al itiba shine ɗaukar izina wal istibsar da lura wal umdatu fi zalika al basirati wanda madogara wannan kuma yana cikin zuciya ولذلك yahsunu al-a'ma al-mubtarsiru ma la al-basiru shi yasa a sau da dama zaka ga makahon da bai da ido yana iya yin abu mai kyau matukar yana da fahimtar zuci abin da wani mai idan ma wawa baya iya yi sau da dama ni na ga makahon da yake abubuwan da masu ido ma da yawa ba za su iya ba na san makahon da yake gyaran keken dinki yanzu cikin mutane nawa ne za su iya gyaran keken ɗinki? kaga dai notunan keken ɗinki ƙanana ƙanana me idan ma sai yayi da gaske wani lokaci inda idan ma sai an hada da tabarau amma shi kwata kwata ba idan ma amma haka yake warware keken ɗinki ya gyara shi na san shi a Kano akwai makafi saboda me saboda makantar iya ta ida ce banda ta zuci makanta biyu ce akwai makantar ido akwai makantar me zuciya idan mutum ya makance a ido ba a aibata shi in dai zuciyarsa bata makanta ba mm. ma'ana yana fahimta yana ganewa to zuciyarsa bata makanta ba domin daman asali ba ido ke gani ba shi ido ɗauko sako yake zuciya ita take fassara abin da ido ya gani da haka in dai mutum yana da basira makantar ido ba matsala bace ba daka haka shine Allah ya ce a su ba za su gane ka ba ba za su fahimce ka ba ba kuma za ka iya nuna musu daidai su gane ba saboda makantar su bi ce makantar ida ce da makantar zuci kuma makantar zuci ita ce babban illa domin idan mutum ya makanta a zuci to ya gama lalacewa ya gama nakasta wanda kafirci kuma babban illar da yake wa dan adam shine ya makantar da zuciyarsa ai ta nuna maka gaskiya ba za ka gane ba ai ta buga maka misali ba za ka fahimta ba ai ta karanta maka ayoyi ba za su ratsa ka ba saboda zuciyar ta riga ta makance ganin ido kuma ba zai yi amfani ba da haka Allah madaukakin sarki ce afa anta tusmi'u summa afa anta al umya walau kanu la yubsirun ana gaya mun cewa hadari ya taso za mu haƙura mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu maimaita waɗannan ayoyi guda biyu sai mu ɗora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah a wannan kuma suna da yana a ƙasar da ya na ga ta tambayar mu da insha Allah ya daidai ma aiki